Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga nan sashen Hausa na Arafai ke muku maraba cikin shirin zagaye duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin muhimman labarin al'amuran da suka wakana a makon da muka yi kwana da shi. manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun yi watsi da hukuncin kotun sauraron kararkin zaben shugaban kasa da ta tabbatar da nasarar shugaba bola tinubu wanda ya lashe zaben da ya gudana a ƙarshen watan fabrairu ƙungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi ta kodai da ke jamhuriyar nijar ta sha alwashin maka najeriya a kotu saboda katsewa nijar ɗin wutar lantarki da ta yi a burkina faso kuwa rayukan jami'an tsaro sama da hamsin aka rasa yayin gumurzun da suka yi da 'yan ta'adda a bangaren cimaka kuma rasha za ta taimaka wa kasashen afirka da hatsin da yawansa ya kai tan miliyan guda akan farashi mai rahusa waɗannan na daga cikin labarin da shirin na wannan makon ya waiwaya manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun yi watsi da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa da ta tabbatar da nasarar da shugaba bola ahmad tinubu ya samu ta lashe zaben da ya gudana a ƙarshen watan fabrairu a yayin zaman da ta shafe tsawon sa'o'i fiye da goma sha biyu kotun ta kuma wanke bola tinubu daga zarge-zargen badakalar kuɗi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma almundahana a takardun karatunsa bashir ibrahim idris na ɗauke da ƙarin bayani ita dai kotun shari'ar zaben a ƙarƙashin jagorancin alkali haruna tsammani ta bayyana hukuncin watsi da ƙararrakin da jam'iyyun adawar suka gabatar kotun wadda ta wanke hukumar zaben najeriya dangane da kin amfani da na'ura wajen aikiwa da sakamakon zaben ta ce masu gabatar da kararrakin sun kasa gabatar da kwararan shaidun da zai sa a soke zaben inusa tanku na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar labour a namu tunanin gaskiya najeriya adalci ba kuma mu watsi gaba ɗaya da wannan shari'a da su suka tabbatar ba mu yadda ba kuma za mu tattara namu ya yamu mu kai kotun gaban Allah yarda. Ita ma jam'iyyar PDP ta ce ba ta yarda ba kuma za ta ɗaukaka ƙara kamar yadda sakataren yaɗa labaran ɗan takarar shugaban ƙasar Yusuf Dingyadi ya bayyana. Mu a ɓangaren jam'iyyar PDP cewa wannan hukunci ya saba mu dalilai ya saba mu hujjoji da shaidu na tsarin dokar ƙasa da na zaɓe waɗanda aka yi wa hawan kawara a lokacin zaɓen na shugaban ƙasa. Don haka za mu ci gaba da neman haƙoƙi da aka danne akan wannan zaɓe na shugaban ƙasa wanda aka wa mai girma wazirin adamawa a tiku abubakar har inda ƙarfin mu ya ƙare akan wannan yanayi kuma wannan ba ja da baya mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima wadda ya bayyana farin cikinsa cikin shagube ya ce dama zai yi wa Tiku ritaya kana ya saya masa awaki ya koma kiwo daga ƙarshe dai demokradiyya ta yi nasara a cikin wannan yanayi muryoyinku sun yi tasiri haka zalika ƙurƙunku ko a cikin wannan murna da muke za mu mutunta juna ba za mu yi masa ritaya ba zuwa dubai ko morocco za mu mayar da shi ne zuwa fambina zan saya mishi awaki da kaji domin ƙarasa kwanakinsa yana kiwo amma fa duk wannan a raha To sa'o'i bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben ta yanke, tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya ce bai gamsu da hukuncin ba, saboda haka ya umarci lauyoyinsa da su ruga kotun koli domin ɗaukaka ƙara. Ban yadda ta sayi yadda aka yanke ba, kuma ba wai ina nuna rashin gamsuwa da kotu ba, a'a amma wannan ne ban yadda da ita ba. za mu ɗaukaka ƙara kamar yadda muka faɗa wannan kotun da ta yanke ƙara jiya ita ce na ce ban yarda da yanke ƙaranta ba ban ce ban yarda da kotun najeriya gaba ɗaya ba adalci da gaskiya ai shine kusa in ce tubalin demokuraɗiyya adalci da gaskiya da ba 'yan adam hakkinsu mabiya bayana da kuma 'yan jam'iyya na su haƙura karasa wannan ah, shari'a har zuwa kotun koli tsohon mataimakin shugaban najeriya tiku abubakar To shi ma dai ɗan takarar jam'iyyar leba da ya zo na uku a zaben shugaban ƙasar na watan Fabrairu wato Peter Obi ya yi watsi da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaben na ranar Laraba inda ya ce sai ya dangana da kotun koli. Obi ya bayyana haka ne yayin taron manema labarai da ya kira a garin Onisha da ke jihar Anambra. Presidential Election Petition Court, PEPC, Kotu karɓar ƙorafe-ƙorafen zaɓe ta yanke hukunci akan ƙararrakin da muka shigar, wanda muke ƙalubalantar sakamakon zaɓe da ya gudana a watan Fabrairun shekara ta 2023, wanda muka daɗe muna zaman jira hukuncin kotu ta yanke a kai. A matsayinmu na waɗanda suka shigar da ƙara a kotu, muna mutunta kotu, amma ba mu amince da wannan hukuncin da kotu ta yanke ba. a matsayina na ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar lebu. da kuma sauran 'ya'yan jam'iyyar mu ta lebo Muna Allah wadai da wannan hukuncin. Ya zama lallai mu kalubalanci wannan sakamakon. Kuma a shirye muke domin mu ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa Najeriya ya ba da dama. Ina roƙon 'yan Najeriya magoya bayan jam'iyyar mu da su kwantar da hankalinsu kuma su zauna lafiya. I employ Nigerians to remain focused, steadfast and peaceful. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar Labour Peter Obi. To yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya, inda ƙungiyar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Tako Kodai da ke jamhuriyar Nijar ta sha alwashin maka Najeriyar a kotu saboda katsewa Nijar ɗin wutar lantarki da ta yi. Kungiyar ta ce yarjejeniyar samar da hasken wutar lantarkin da ke tsakanin Najeriya da Nijar ba ta shafi ECOWAS ba, kamar yadda shugaban kungiyar ta kodai Alhaji Mustapha Kadi ya bayyana. Yarjejeniya kan makamashi tsakanin mu da nijeriya bai shahi sai da yawo ba. Lokacin da muka yi wannan yarjejeniya sai da yawo ma ba a girka ta ba. Kuma shugaban ƙasar nijeriya bai da incin ya taka wannan yarjejeniya bai biya haki ba a jamhuriyar Nijar. Domin a yau ai kun ga a cikin hili muka zo muka yi wannan sanawa domin ba huta shi makamashi a yau ya zankawa iskan da muke shaidawa ya zankawa irin ruwan da muke shawa tunda komi kake yi yanzu sai an yi aiki da hutar lantarki saboda mahimmancin shi wannan matsala rashin huta ya kawo cikas a cikin aikin kamfanuka da dama abin da ake iya yi kawa aiki awa 24 bisa 24 yau abin an samu koma baya insha Allahu muna da niyyar shiga da ƙara a gaban koti domin ƙasar Nijeriya ta biya hakkin 'yan Nijar duk hasarar da aka yi wato Nijeriya za ta biya. Yannan kuma muka yi kira ga sojoji da gwamnatin transition na cewa da a yanzu mu bar dogara da bisa wata ƙasa. Mu yi kishin kanmu da kanmu. To yanzu kuma sai batun tsaro inda a makon da ya gabata sojin burkina faso akalla bakwai da kuma 'yan sa kai shida suka rasa rayukansu yayin gumurzun da suka yi da 'yan ta'adda a arewacin kasar sanarwar da gwamnatin ta fitar ta ce 'yan ta'addan sun farwa sojojin ne a ƙauyen yatanga inda sojojin ke aikin tabbatar da tsaro kuwa ba tare da bata lokaci ba suka buɗe musu wuta sanarwar ta kuma kara da cewar duk da sojojin sun mayar da martani amma kuma wutar ta yi tsananin da sai da 'yan ta'addan suka hallaka sojoji sha bakwai burkina faso ta kasance cikin kasashen yankin sahel da ke fama da ayyukan ta'addanci tun shekarar 2015 lokacin da mambobin kungiyar alka'ida suka fara kai mummunan hare-hare sassan kasar bayanai sun nuna cewar hare-hare sun tsananta a kasar tun a shekarar da ta gabata duk kuwa da yadda sojoji ke ikirarin tabbatar da tsaro bayan karbe iko daga hannun fararen hula faransa dai ta daɗe tana gargaɗin cewar matukar sojojinta suka fice daga ƙasar ayyukan ta'addanci zai ci gaba da faɗaɗa sai dai duk da hakan sojojin sun gwammaci kulla alaƙa da wasu ƙasashe maimakon ci gaba da alaƙa da faransa an gaishe da ka misali To har yanzu dai muna kan batun tsaron inda gungun mahara da ake kyautata zaton mayakan 'yan aware ne a Kamaru suka kai hari kan wani ƙauye da ke kudu maso yammacin ƙasar inda suka rika tsare motocin sufuri tare da harban fasinjojin da ke cikinsu da kuma ƙone ababen hawan. Zainab Ibrahim ce ta kawo mana labarin. Mazauna ƙauyen Moya da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Kamaru suka ce tun da sanyin safiya mayakan 'yan awarin suka dira a ƙauyen suka kuma kashe mutane da dama makon da aka buɗe makarantu. Kafofin yada labarai sun bayyana yadda cikin hawaye iyalan wasu daga cikin mutanen da aka kashe ke ɗaukar gawarwakin 'yan uwansu lokacin da wasu mazauna ƙauyen suka kewaye wata mota da ake ƙoƙarin cire wata gawa. Tun a shekarar 2017 'yan aware masu amfani da turancin ingilishi suka nemi ɓallewa daga kamaru domin kafa ƙasarsu mayakan da suka kai mabambantan hare-hare tare da yin garkuwa da mutane baya ga yin kisan gilla a yankunan arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar kasancewar makarantun boko ne wurin da mayakan suka fi kaiwa hari yasa ɓangaren ilimi a ƙasar ta kamaru ya samu babban koma baya domin ko a shekarun da suka gabata ta kai har mayakan 'yan awaren na tilasawa wa makarantu rufewa. To a Uganda kuwa, shugaba Yoweri Museveni ne ya bayyana cewa tun daga watan Disambar shekarar 2021 sojojin kasar sun kashe mambobin kungiyar 'yan tawayen ADF sama da 560 da ke da alaka da kungiyar IS masu tayar da kayar baya. Ƙungiyar 'yan tawayen da aka fi sani da Allied Democratic Forces ko kuma ADF tana da sansani ne a cikin dazukan makwabciyarta wato Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suke kai hare-hare a ƙasashen Congo da Uganda. Da izinin gwamnatin Congo dai sojojin Uganda sun ƙaddamar da farmaki kan ƙungiyar domin rusa sansanoninsu da kamawa ko kuma kawar da mayakansu. A kwanakin baya ne shugaba Museveni ya bayyana cewa sun yi nasarar kashe mayakan 567 tare da kama wasu hamsin kazalika sun kwace wasu makamai 167 daga hannun 'yan tawayen da suka hada da kananan bindigogi da makaman roka Ƙungiyar dai ta ɗauki alhakin kai munanan hare-hare a ƙasar uganda da suka hada da harin kunar bakin wake a wajen wani babban ofishin 'yan sanda da kuma kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar a shekarar 2021 wanda ya yi sanadin mutuwar mutane bakwai bugu da ƙari a cikin watan yunin wannan shekara wani hari da aka kai yammacin kasar ya kashe mutane 42 galibi ɗalibai a wata makaranta harin da aka danganta shi da mayakan. To an gaishe da Shamsiya Haruna. To daga batun tsaro kuma sai na sauyin yanayi a Kenya inda bayan shafe kwanaki biyu suna tattaunawa a Nairobi babban birnin kasar. A ranar Laraba shugabannin kasashen Afirka suka karkare taro irinsa na farko da suka gudanar kan matsalar ta sauyin yanayi a nahiyar. a ƙarshen taron shugabannin da abokan hulɗarsu sun cimma matsayar ƙaddamar da gidauniyar neman tara dala biliyan 23 domin samar da nau'ikan makamashi marasa gurɓata yanayi da kuma kira ga manyan ƙasashe da su cika alkawarinsu na bayar da tallafin yakar matsalar sauyin yanayi da ke cutar da ƙasashe marasa ƙarfi. Dr. Musa Yawuri na daga cikin tawagar jami'an da suka wakilci Najeriya a taron na ƙasar Kenya. akwai ci gaba akan wannan taron saboda taro ne wanda kasashen afirka gaba daya shugabanninsu sun zo kuma sun yi alkawali za su yi aiki tare domin rage ɗimaman yanayi kuma ba shaka muna da kwarjini na cewa ƙasashe masu ci gaba za su cika alkawulansu. da suka yi ma kasashe masu tasowa domin su ga kasashe masu tasowa sun samu walwala a kan imaman yanayi wanda su ne suke jawo shi mu kasashenmu na afirka muna da kashi uku ne a cikin kashi ɗari na imaman yanayi kuma muna fata da su cika alkawulansu da suka yi na ba da goyon baya da ba da kuɗaɗe akan taimakawa na ayyuka da za a yi a ƙasashe masu tasowa na kariyar muhalli. To yanzu kuma sai batun cimaka, inda Rasha ta sanar da cimma yarjejeniya tsakaninta da Turkiyya don aikin fitar da tan miliyan guda na hatsi ga ƙasashen Afirka akan farashi mai rahusa, aikin da zai gudana da tallafin Qatar. Azima Bashir Aminu na dauke da karin bayani. Ministan harkokin wajen Rasha Alexander Grushko ya shaida wa manema labarai cewa nan gaba kaɗan Turkiya za ta jagoranci aikin fitar da hatsin na Rasha wanda zai gudana bisa tallafin Qatar da ta zuba maƙudan kuɗaɗe don ganin ƙasashen sun samu abincin a rahusa. Rasha dai ta yi ikirarin cewa ta fice daga wucin yarjejeniyar fitar da hatsin ne saboda yadda ƙasashen yammaci suka karkata akalarta zuwa wadda za ta amfani manufofinsu kaɗai yadda suka ci gaba da kakaba takunkuman hana fitar da hatsi da takin kan rasha tun bayan ficewar ta daga waccan yarjejeniya da ta shafe shekara guda tana aiki rasha ke ci gaba da farmakar duk wani jirgin dakon kayakin abinci da ya ratsa tekun na black sea daga ukraine Tobacco na gab da karkarewa hukumar bunƙasa harkokin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da tashin farashin shinkafa mafi ƙololuwa da aka gani cikin shekaru 15 a watan da ya gabata na Agusta. abinda ta alakanta da matakin indiya na haramta fitar da shinkafarta zuwa kasashen ƙetare a shekarar bana a rahoton wata-wata da fawo kan fitar ta ce duniya ta ga mafi ƙololuwar tsadar shinkafa a watan agusta wanda ya hau hawa da kashi 9.8 batun da hukumar ke cewa ya biyo bayan matakin mahukuntan indiya na haramta wa kamfanin indika fitar da nau'in farar shinkafa kasashen ƙetare fawo ta ce rashin tabbas game da tsawon lokacin da wannan haramci na indiya zai ɗauka amurka ya tilastawa masu hada-hadar shinkafar sauya kaso mai yawa na yarjejeniyar cinikayyar da ke tsakaninsu da 'yan kasuwa ko kuma dakatar da tallata kayayyakin nasu ko kuma sanya musu farashi indiya wadda ke samar da kashi 40 na yawan shinkafar da duniya ke bukata a watan yuli ne ta sanar da haramta fitar da nau'in farar shinkafa zuwa kasuwannin duniya wani haramci na indiya dai tuni ya haddasa mummunar illa ga kasashen afirka turkiya siriya da kuma pakistan waɗanda dama dukkaninsu ke fama fama da matsalar hauhawar farashi. To an gaishe da Azima Bashir Aminu. A yanzu kuma sai batun muhalli, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin tan biliyan shida na rairayi da sauran baraguzan duwatsu ake yashewa daga tekunan duniya a duk shekara. Tana mai gargaɗin cewa hakan zai iya yin mummunan tasiri ga halittun cikin ruwa da kuma al'ummomin da ke zaune a gaɓar tekunan. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani. da take kaddamar da dandalin tattara bayananta akan yasar yashi da buraguzan duwatsu a cikin tekunan duniya hukumar kiyaye mahalli ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa wannan al'amari na ɗibar yashi da sauran karikitai a cikin teku na karuwa kuma akwai mummunan sakamako a tattare da hakan Pascal Paduzi wanda shine shugaban cibiyar bincike a hukumar kula da muhallin ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ya yi nuni da yadda ayyukan ɗibar yashi da sauransu a tekuna ke shafar muhalli, ɓata hasken ruwa da kuma yadda ƙarar ayyukan ke takurawa halittun ruwa. Sabon dandalin tattara bayanan da ake kira Marine Sand yana amfani da fasahar Artificial Intelligence wajen bibiyar ayyukan yasar yashi, tabo da baraguzan duwatsu a tekuna da ke faɗin duniya. Peduzi ya jaddada cewa al'umma sun dogara da yashi a harkar gine-ginen wurare kamar makarantu, asibitoci, hanyoyi, gilashi, na'urar bada wuta ta hasken rana da dai sauransu. To a makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa daftarin farko kan yarjejeniyar da take shirin jagorantar kullawa tsakanin ƙasashen duniya akan kawo ƙarshen matsalar sharar robobin da ke gurɓata muhalli da tekuna da kuma barazana ga lafiyar ɗan adam. Wakilan ƙasashe aƙalla biyar ne ke tuntuɓar juna domin cimma matsaya guda akan kulla yarjejeniyar nan da zuwa ƙarshen shekarar 2024. wadda ake sa ran za ta kawo ƙarshen tarin tulin sharar robobin da ke karewa a cikin tekuna da kuma kan tsaunuka da cikunan tsuntsaye yayin da kuma binciken masana ya gano ƙananan ƙwayoyin sharar robar hatta a cikin jin ɗan adam wata ƙididdiga ta nuna cewa yawan robobin da kamfanoni ke samarwa a faɗin duniya ya ninka har sau fiye da biyu zuwa tan miliyan 460 a cikin shekaru 100 kuma akwai hasashen wannan adadi zai karu zuwa ninki uku nan da shekarar 2060 idan har ba a ɗauki mataki ba la'akari da cewar kashi tara daga cikin robobin fiye da miliyan 400 ne kawai ake iya sarrafawa ragowar kuma su zama shara. Daga ranar 13 zuwa 19 ga watan Nuwamban da ke tafi aka tsara wakilan kasashe za su gudanar da taro a nairobi babban birnin kasar kenya kan shirin kulla yarjejeniyar kawo ƙarshen annobar sharar robobin wadda za ta kunshi matakin rage samar da su robobin ko kuma mayar da hankali wajen sake sarrafa su. Mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. a madadin abokan aiki na rankata kafatanansu da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura hassan alhassan sulaja nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke maka fatan alkhairi